Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma hudu ga watan biyu da 2026 a wannan majalisi namu na asubahi na mako-mako a inda muke karatun aƙida da suluki a kowane irin wannan lokaci a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma littafin mu na farko shine al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jamma'ili alayhi rahmatullah ta'ala wannan zai zo majalisun mu na 26 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin kuma malai yana mana bayani a kan sifa ta Allah cewa mummunai za su gan shirin lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana ga masu imani bayan sun shiga aljanna su gan shi da idanuwansu idanuwansu na fuskokinsu kamar yadda suke ganin wata idan ya shiga kwanakin badari ba wanda zai ci maƙam kuma ba wanda za a hana shi gani a cikinsu kowa zai gan shi kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi shiga aljanna daɗi wani ƙari ne a bisa ni'imar shiga aljanna wanda bai samu shiga aljanna ba to an haramta masa wannan ni'ima Allah shi kyauta Allah ka tsare mu malai ci gaba da kama na nasusa wa rawa suhaibun anin nabi sallallahu alaihi wasallam suhaib ibn sinan ibn malik ar-rumi sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wato ‘yan farko-farko waɗanda suka musulunta daga cikin mutanen makka ya musulunta tun a farko-farkon musulunci yana cikin waɗanda aka cutar da su aka azabtar da su asalinsa balarabi ɗan makka sai yahudawa suka rumawa kai suka sace shi bayan sun sace shi suka mai da shi bawansu to daga nan ne ya samo abin da ake cewa arhumi din amma ba asalinsa ɗan rum ba ne kamar yadda suke zato ba ba rume ba ne asalinsa balarabe na gaske shi ne sai suka sace shi to daga nan ne ya samu wannan ya halarci ya kuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su badar da makamantansu ya rasu shekara na da hijira na da shekara talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu gab da rasuwar sayyidina ali da shekaru biyu sidna ali an kashe shi a shekara ta arba'in bayan hijira shi kuma suhaib ya rasu shekara ta talatin da takwas bayan hijira tsirinsu shekara biyu ke Allah ya ƙara yadda a gare shi da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa gabaki da suhaib ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce idza dakhala ahlul jannati jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna wanda wannan na cikin ɗaya daga cikin ayyukan da za su afku a tashin alkiyama bayan mutuwa shiga aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su suka shiga aljanna nudu sai a kira su idan aka ce annida shine ɗalabul iqbali minal munada bi sautin rafi'i shine annida abinda ake cewa annida kira shine a kwana ma mutum a kira mutum a faɗe shi da murya a ɗaga murya saboda ana sanya waigo a faɗa masa wata magana shi ne ake ce masa annida'u shi yasa idan ya kasance ba a ɗaga murya ba sai an faɗa kamar na annabi zakariya alaihi salam izna da rabbahu sai aka ce nida'an khafiya izna da rabbahu nida'an khafiya a lokacin da annabi zakariya alaihi salam yake ya kira Allah ubangijinsa yana so ya roƙe shi sai aka ce ni da an hafiya kira yawa Allah bai ɗaga murya ba ya kira Allah subhanahu ta'ala ƙasa ƙasa yana ƙasa ƙasa da muryarsa shine hafiyan din أما an ya kuna أن يكون بصوت رفيع هذا هو الأصل في النداء أسلي إذا بلاغ بيتي نادى to ya ɗaga murya kenan wajen kira hmm? shi yasa ai can yake cewa laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد لقد أسمعت لو ناديت حيا سي أتشي كاجير دانيري كاكرا ولكن سيدي وندك كيكرا la ta liman tunadi sai wanda kake kira bai da rai in za ka kwana dubu kana kiran gawa za ta amsa yawwa to ka gani da'i kenan saboda haka nudu za a kira 'yan aljanna wannan ɗaya daga cikin kiraye-kirayen da za a musu kenan domin ƙur'ani ya ba mu wasu kiraye-kirayen daga ciki wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu wa nudu sai aka kira ‘yan aljanna an tilkumul jannatu cewa wannan aljannar ga ta taku ce bima saboda sababin kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa tukwici ne kun ba da tukwici aka ba ku aljanna amma ba ta kuka yi ba shi yasa ma Allah ta ce uristumuha magajin mutum ne dan gadarsa Hmm? idan baba ya rasu ɗan shi zai gaje shi ne ba aikin da ya yi amma abin da ya sa ya zama ya gaje shi saboda saboda saboda dangantaka kaga shi ne uristun wa. to me za a ce musu a nan sai a ce ya ahlal jannati ya ku yan aljanna inna lakum inda Allahi maw'idan lam taghawhu wallahi kuna da wani alkawari a wajen Allah wanda ba ku riga kun gan shi ba akwai sauran alkawari Allah ya muku alkawari tun a duniya kuma kuka gaggata wannan alkawari ba ku riga kun ga alkawarin ba ba a gama baku ba ba a ma baku shi ba tukuna yanzu wannan aljanna da aka baku shimfiɗa ce to akwai abin da ke gabanta wani alkawari ne Allah subhanahu wata'ala yayi zai ba ku ya ku masu imani Allah ya sa muna ciki fa sai ɗan aljanna su ce ma huwa ya Allah kuma wani alkawarin ne alamtu ya buju hana? ya Allah ba ka sanya fuskokin mu sun yi haske ba sun zama farare ai daga cikin sufofin yan aljanna akwai hasken fuska da nassin alkur'ani yau mata biyazzu wujuhun wata suwaddu wujuhu a ranar wasu fuskokin za su yi fari wasu fuskokin kuma za su yi baki shine kuma can ce wujuhun yawma na nadira wasu fuskokin za su yi haske ila rabbiha nadira saboda za su ga Allah subhanahu wa ta'ala za su ga ubangijinsu to kaga alam tubayyidu hana ya Allah ashe baka sanya fuskokinmu suka yi haske suka yi fari ba suka yi fari tun a duniya daga cikin alamomi na mutum na cikin natsuwa a ga fuskar shi ta haske ga fuskar shi ta haske sannan kuma yana cikin alamomin husnul khatima alamar mutum ya cika da kyau bayan mutuwarsa a ga fuskarsa ta haske fiye da yadda aka san tana da haske a duniya wannan na cikin alamomin husnul khatima yana wa mutum kyakkyawan fata cewa da izinin Allah ya cika da kyau domin wannan bishara ce tun a farko kafin a tafi tashin alkiyama yana barin duniyan nan sai Allah ya haskaka fuskarsa ya sa ta haske in kuna wasu masu wanka masu wankan gawa za su ba ku wannan labarin da fuskan mutum kamar yana murmushi kuma ya rasu daga cikin abin da ke haskaka fuska bayan mutuwa akwai yawan ambatan Allah zikirin Allah yuna wirul wajaha wal qalba zikirin Allah yana haskaka zuciya kuma yana haskaka fuska duniya da lahira Allah haskaka mana da zukatanmu gabaki ɗaya to sai yin aljanna su cewa Allah subhanahu wa ta'ala kamar suna mamaki yanzu akwai wata ni'ima wacce za a musu bayan shiga aljanna alam tubayyidu wujuhana ya Allah ashe ba ka sanya fuskokin mu sun zama masu haske farare fes ba hmm? ko alam yubayyib ko ka ce alam yubayyib amma walam wal alam yubayyib shine yafi ana wa yuzahzihna anin nar wa yuzahzihna anin nar kuma ashe Allah ba ya nisantar da mu daga shiga wuta ba wanda Allah ta'ala ya faɗi wannan wa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fata duk wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhilal jannata sannan aka shigar da shi aljanna faqad fa wanda ya riga ya tsallake ya samu babban rabo to da Allah Allah ya mana wannan ai yan aljanna suke tambayan mala'ikun da Allah ya wakilta su kira su inna lakum inda Allah maw'idan lan tarawhu inna lakum inda Allah maw'idan lan tarawhu to shine suka ce alam yubayyidu wujuhana wa yuzahzihna 'anil nar da yudkhilna jannata. ba kuma ya shigar da mu aljanna ba yanzu akwai wata ni'imar da za a bamu da ta wuce wannan ku kalli waɗannan ni'imomin guda uku tabyidul wujuh الزحزحة عن النار إدخال الجنة ku duba ni'imomin haskaka fuskoki hmm? nisantarwa daga shiga wuta sannan shigarwa aljanna ni'imomi manya-manya guda uku ni'imomi guda uku shine suke tambayar Allah subhanahu wata'ala ashe Allah bai suke tambayar mala'iku ashe Allah bai mana waɗannan ababen guda uku ba ta wace ni'ima kuma muke nema bayan wannan su suna ganin an ƙuri qala fa yakshifu hijaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yakshifu al-hijaba sai Allah ya yi labulai wanda ya sha makance bayansa daga shi wanda ba a iya ganinsa a duniya ta sanadiyar wannan hijab din wanda manzon salma ya faɗa ya ce hijabuhun nur labulai da ya lullube ganinmu daga Allah haske ne Allahu nuru samawati wal ardi saboda wannan hasken sai Allah ya yi shi fa yanzuruna ilayhi kawai sai mummune su ga Allah a cikin aljanna kowa ya ganshi kowa duk wanda yake cin aljanna sai ya gan shi ba wanda zai ce matsa min ba shi nan sannan ba wanda za a hana ya gan shi ƙala annabi su sami ce fa wallahi ma a atahumullahu shay'an ahabba ilayhim min an-nazari ilayhi na rantse muku da Allah Allah bai ba 'yan aljanna wani abu da suka fi so fiye da ganin shi ba Allah ka azurta mu shine shekul islam taimiyya yake wa rabi'atul adawiyya yake mayar mata da martani rabi'atul adawiyya wata mata ce da aka yi ta eh, tana cikin eh, atba'u tabi'i malamar su sufyan sauri tana da ra'ayoyi na sufanci domin a lokacin sufanci ya bayyana wasu maganganun ana danganta mata ba ita ta faɗa ba domin maganganun sun yi muni malamai suka ce ana fatan ya zama ba ita ta faɗe su ba kawai wasu ne suka ƙirƙira suka danganta mata Allah ya fi mata daga cikin maganganunta waɗanda aka danganta mata ko ita ta faɗa ko ba ita ta faɗa ba dai Allah ya fi mata tana cewa wai tana ganawa da Allah ita ba ta san aljannar Allah ta ce ya rab la uhibbu jannatak ko la uhibbu an tudkhilani jannatak ce ya Allah ni bana son ka shigar da ni aljannak walakin walakin uridu an tarzuqani an nazara ilayka ya Allah ni abinda kawai nake so shine in ganka shine shekul taimiyya, taymiya rahimahullah yake mayar mata da martani ko yake mai da maganarta yake mai yake yake yake nuna kuskuren maganarta ko maganar da aka ce ita ta yi sai yake cewa Allah ya fi mata ta manta cewa idan ba ta shiga aljanna ba ba za ta ga Allah ba ku duba wannan hadisin gashi nan a zahiri da dakhala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna suka shiga aljanna nudu daga nan ne za a kira su inna lakum inda Allah maw'idan lam tarawhu kuna da wani alkawari a wurin Allah wanda ba ku riga kun ga alkawarin ba ba a riga an ba ku ba lam tarawhu ba ku riga kun gan shi ba shine sai su ce alam yubayyidu wujuhana wa yuzahzihna anin nar wa yudkhilna aljannata shi eh to kaga sai an shiga aljanna sannan za a yi sannan za a samu wannan ni'ima shi ya sa bin nassi kafin ka yi magana ka maganganun maganganunka a bisa duran nassi, a hasken nassi, to shi ke kubutar da mutum daga irin wannan tunanin amma irin waɗannan hatsarat ababen da kawai suke faɗowa mutum a zuciyar shi ba tare da ya auna su sun dace da daidai sun dace da nassi, ko ba su dace da nassi ba sai ya faɗa to shi ke afkar da mutum kuma ya afkar da mabiyansa a cikin halaka Allah ya tsare mu to kun ga gashi nan Allah bai ba 'yan aljanna wani abu da ya fi musu daɗi suka fi son sa fiye da ganinsa ba Allah ka azurta mu sun matala daga nan sai annabi sama ya karanta faɗin Allah a cikin suwatu Yunus lillazina ahsanul husna wa ziyadatu wala yanhaqu wujuhahum qatarun wala zillatun للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولن سكي أيكي نجر سكي كوتة أيكي أحسنوا سكي أبو بيو الإحسان عبدوا الله على إخلاص وعبدوه على موافقة السنة النبوية شيني أحسن إحساني شيني أنا متني أب أيكي دان الله ya nufaci Allah da aikinsa sannan na biyu a cikin ihsan shine yayi yadda annabi sama ya karanta in mutum ya wannan tuya ya samu al-ihsan kenan ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yara ka bautawa Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka to ne wannan al na ma'al mutaba'a sune za su baka al-ihsan al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu li rasulillah yi yadda yi dan Allah in kuma kayi dan Allah to kai yadda annabi sama ya karanta to shine ahsan waɗanda suka yi ihsani suka kyautata suna da alhusna suna da mafi kyau wace mafi kyau an goge mausufin an goge abin da ake siffantawa sai aka bar sifa ay lilladina ahsanul jannatul husna waɗanda suka kyautata suna da wata aljanna da tafi kyau sannan me wa sannan suna da wani ƙari me ƙari shine za su ga Allah madaukakin sarki shi yasa malam ibn qayyim yake cewa wa atadihi alquranu tasrihan wa ta'riban huma bi siyaqihi wa ani ziyadatu qad a fi yunusa tafsiru man qad jaa bil qur'an yace lafazin yadda ake tabbatar da ganin Allah mummune za su ga Allah ranar lahira yace kala biyu ne qur'ani ya zo da shi tasrihan wa ta'riban qur'ani ya zo da shi tasrihan balo balo kamar yadda yace ne wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة wasu fuskokin suna cikin haske a ranar lahira saboda mai ila rabbi ha nazira aili annaha tanzuru ila rabbi saboda za su ga Allah maɗaukakin sarki kaga wannan tasrihan ɓalo-ɓalo wata ariban akwai inda kuma ya zo a matsayin jirwaye mai kamar wanka Aka yi sakaye akai abin da abin na al'ishara ta filhur eh, yi hannunka mai sanda kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubu kalla a'aha innahum lallai kafirai an rabbihim yawma idhin la mahjubun za a katange su a sa musu labule tsakaninsu da ubangijinsu kaga ma'anar kenan mene la yanzuruna ilaihi ba za su ga Allah ba tunda a wannan hadisin na suhai hadisin muslim annabi sallallahu yana cewa me fa shiful hijaba. fa yanzuruna ilaihi kaga su kuma an ce me kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubu nan kuma sai aka ce me fa yakshifu alhijab yakshifu Allah tabaaraka wa ta'ala alhijaba Allah zai yayi labulai ga mummune su ganshi su kuma kafarai sai aka ce me an rabbihim yawma idin la mahjubu kaga su labulan nan za a katange su za a sa labule ba za su ga Allah ba Allah ya tsare mu da halaka la shirya rawahu muslim wannan hadisin al-imam muslim ya ruwaito shi a cikin isbatu kitabul iman babu isbati ru'yatil mu'minina rabbahum subhanahu wa ta'ala sannan al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin kitabu tafsir tafsir suwat a cikin jami' nasa al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi a cikin al-Muqaddama tasa muqaddama ta sunan dinsa sannan al Ahmad ma ya rawaito shi a cikin musnadinsa saboda ka hadisi ne tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin da Allah zai wa masu imani bayan sun shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai yayi musu labulai na haske sai su gan shi Allah azurta mu da shi shi ne malamin kan ya ce yake cewa wahayi ziyadatu can da Allah ya faɗa a cikin suratu Yunus ya ce na ahsanul husna wa ziyada to ziyadan nan ƙarin shine ganin Allah ganin Allah sannan Allah ya ce wala ya wuju hahun ƙatarun wala dhilla kaga dai hasken nan ya sake bayyana ba za a samu wani abu ya gito musu ba na ƙatar, na ƙura da datti da baki da damuwa wala zillatun ko kuma ƙasƙanci babu alamar ƙasƙanci ga 'yan aljanna sannan ga wannan abu da Allah zai musu ya shigar da su aljanna sannan kuma ya ƙara musu ta hanyar ganinsa girman ni'ima ta ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki zai wa 'yan aljanna mafi girma ita ce ya ce ya yarda da su wa ridwanu min Allah akbar wa ridwanu min Allah akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to na yarda da ku wannan shi kuma ya fi ganin Allah daɗi shi kuma wannan ganin za a ci gaba da yin safa ba wai so ɗaya za su gani ba hadisi ya tabbata manzalla ta ya ce akwai suƙul juma'a a cikin aljanna akwai wata kasuwa ranar juma'a 'yan aljanna suke cinta ga ashe daga cikin ni'imomi akwai cin kasuwa a duniya ba ko ba ku gane ba daga cikin ni'imomin duniya akwai cin kasuwa a je kasuwa lafiya lau ‘yan kasuwa ce kasuwancinsu mai siya ya je siyayya ya fito lafiya lau mai saidawa yana cin kasuwa lafiya lau har a tashi lafiya shi lau ya da kayan da yake saidawa ya ci riba babu asara sannan sauran ma'aikatan kasuwa su ma suna su ci kasuwarsu cikin kwanciyar hankali ‘yan dako ne Eh? masu shara ne da sauransu shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa mummune cikin abin da zai maimaita musu har abada ya ta maimaituwa akwai cin kasuwa Wallahu alam ko shi yasa shi ma Bahaushe ya kalla ce ka na ya ci kasuwa ba ko ba haka bane kaga idan Bahaushe ce ya ci kasuwa ya yi wani abu wanda yake na daɗi kuma ya birge ko ya burge kanshi kuma ya burge 'yan kallo ya ce ya ci kasuwa hmm. Allah maɗaukakin sarki ya azarta mai fi mana wa qala malik ibn anas radiyallahu anhu al'imamu malik imam dar al-hijra al malik rahmatullahi alaihi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da 179 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da wannan shekarun al'imamu malik ba anas ibn malik ba malik ibn anas imamu daril hijira ya ce annasu yanzuhuna ila Allah ta'ala bi a'yunihim yawmal qiyamati mutane za su ga Allah subhanahu wa ta'ala da idanuwansu ranar gobe alkiyama wannan na cin aƙida ahlus sunna wal jama'a ka yadda da wannan Alimamu imamu malik rahimahullah shi ya faɗi wannan magana gwagwadon yadda ya ga nasu sannan na alƙur'ani da sunna wanda ga su mun gansu shi ne alimamu malik ya ce daga cikin aƙidarsa da ya yadda da ita ya imani da ita an nasu yanzu ila Allah ta'ala bi a'yunihim yawm yau qiyamah mutane za su ga Allah ranar lahira bi a a'yunihim da idanuwansu ba da zuciyarsu ba da idanuwansu za su gani باعي وقال أحمد بن حنبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتي من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر كنجي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله يا رسول شكرة تدريبي دا أربعين دا باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ الإمام أحمد ينادى Allah ya tsawaita mashi rayuwa kuma zamanin sa ya cika da fitinu kuma fitinar kai tsaye shi ta shafa kuma yana cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da su ya kau da fitina ta sanadiyarsa saboda tabbatarsa wanda an sha faɗa mana wasu daga cikin abubuwan da suke da alaka da limamu Ahmad rahimahullah Imam Muhammad ya ce duk wanda ya ce ba za a ga Allah ranar lahira ba fa huwa kafir to ya kafirta saboda me saboda ya kanyata nasosan alkur'ani kaga yadda ake kafirta mai aiki mutum ya zo ya ce shi aqidarsa ba za a ga Allah ranar lahira ba al-Imam Ahmad ya ce ya kafirta saboda ayoyi ga sunan malamin qayyim ya ce wa atabihil a huwa atabihal qur'anu tasrihan wa ta'ridan kuma bi siyaqihi na wa'an qur'ani yayi magana ganin Allah sunnar manzon sama ta yi magana ganin Allah sai wani yazo ya ce babu to yanzu wa yake wa raddi wa yake wa mai da matani wa yake nuna bai yadda da abin ya faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu Allah ya kare mu abu na ƙarshe shine ba a ganin Allah a duniya ba a ganin Allah a duniya ba wanda zai ga Allah a duniya duk wanda ya ce ya ga Allah a duniya to makaryaci ne shi in yi wasa kuma zai iya barin musulunci wanda wasu daga cikin sufaye aƙida suke nan ana yin abin da suna yin abin suke cewa tarbiyya tarbiyatul azkar za a kulla mutum a ɗaki na kwanaki a rika ba shi abinci ba irin wanda yake bukata ba ba wanda zai gina jikinsa ba ila kamar a ce mutum ya sati ko ya kwana uku in an tashi a dan bashi abincin da dan jariri zai ci har sai ya ce ya gani ya gawa ko ya ga Allah daga nan shi kenan nan in yi wannan tarbiyyar ya fito to komai ya halatta a gare shi duk abin da ya ga dama sai yi ba shi da haram ba shi da halal komai kawai ya ga dama sai yi saboda yanzu shi yanzu bi ainihin haƙiƙati wa an tuntan zuru na bi ainihin shari'ati ko shi yanzu haƙiƙa ya zama ɗan haƙiƙa ya kai ya kai ya kai ƙarshe ya ga haƙiƙanin Allah ga sunan suna ta bayyana inda abin da ake faɗi wasu suna cewa ba gaskiya ba ne to kaga ga sunan yanzu da kansu suke bayyana kansu a kafafen sada zumunta na zamani ko ana ganin su wanda ba malami yau ma yana ganin su wanda bai san abin da da ake faɗa ba wato bacin alkawarin Allah zai tsara wannan addinin da tuni mutane sun bata addinin nan amma wannan yake tabbatar maka da cewa addinin na Allah ne Din yadda aka yi a rusa shi ba zai rusu ba ba zai rusu ba Allah ya yi alkawarin zai tsari addinin al-yuzhiru ala ad kulli haka Allah ya faɗi Allah zai ɗaga addinin nan kuma ya tabbatar da shi a ban ƙasa ba wanda ya isa ya kau da addinin nan na Allah Din yadda aka kada aka raya hanyar tunani za a bi wa mutane hanyar ƙarfa-ƙarfa na yaƙi Hmm? duk ba da za a yi a ce an gama da addinin nan na Allah wallahi na Allah shi sa abin da ake bukata ka koye shi ka koye shi hakikatan yadda ya ce, ka koya ka iya kakka bauta wa Allah da jahilci kakka bauta wa Allah da jahilci ka koya addinin nan ba ka da uzuri a wajen Allah maɗaukakin sarki ka ki koyansa ka koye shi kuma na gasken Allah ba mu iko to wannan ita ce mas'alar ba a ganin Allah a duniya eh, ba a ganin Allah a duniya hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam, ƙauli rajihi bai ga Allah ba bai ga Allah ba da aka yi isra'i da mi'raji da shi anna ara yace nurar ra'aitu yace na ga haske ban gan shi ba ban ga Allah daga shine wannan in ka tsaya akan wannan ka huta wallahu alam Allah subhanahu wa ya taimake mu صلى baraka ala وبارك muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين